an tambayi wani ba ƙauye arabi ba ƙauye ne ake tambaye saya aka ya san ubangijinsa ya ce al'atharu ya dullo alal masir walba'aratu ta dullo alal ba'ir fasama'un zatu abraj wa ardun zatu fijaj وبحار ذات أمواج ألا تدل على القدير البصير؟ ya ce in ka ga alamar taku alamar sawu tana nuna an bi hanya ana nuna akwai wanda ya bi wannan hanyar ce in ka ga kashin raƙuma yana nuna akwai raƙuma sun wuce gurin na akwai raƙuma ya ce to sama wacce take cike da manya-manyan taurari da ƙasa wacce take da hanyoyi da ainihin albihar tekuna waɗanda suke da igiyar ruwa za tu amwaci ce duk waɗannan ba za su nuna akwai Allah ba idan har takun sawu zai nuna wani ya wuce kashin raƙumi zai nuna akwai raƙumin waɗannan manya-manyan halittun sai su kasa nuna akwai Allah wannan fitirar sace ba karantawa ya yi ba amma fitirar da Allah ya halicce shi da ita tana gaya masa haka wannan fitira ɗin wani lokaci takan takan yi ƙasa amma da wasu abubuwa manya-manya sun faru musamman na tashin hankali sai su tashe ta sai su farkar da ita ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake dai ta fama ya ta gwagwagwa da da mushrikai akan su yadda Allah shi kadai ne abin bauta ba a bauta ma wani sai shi ba a neman taimako taimakon da babu mai yinsa sai Allah sai a gurin Allah yana ta fama da su akan wannan suna mamaki a ja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu abin bauta sai ya zama ɗaya tak suka ce wani abu yana da ban mamaki to abin da annabi ke gaya musu abin mamaki ne a ce duk taron kabilunsu gaba ɗaya abin bauta ɗaya za su sa a gaba suna bautawa ya zai yiwu haka amma duk da haka wannan fitarar tasu da take tare da su ta asali yayin da suka shiga musiba sai ta farka idan masal insana dhurrun da rabbahu muniban ilai inda dan adam wata cuta ta same shi sai kaga ya farka ya shiga kiran ubangijinsa wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu ad-din wa idza massakum ad-dhurru dalla man tad'u fil bahri dalla man tad'una illa iyyah lace idan wata cuta ta samu dan adam sai kaga ya shiga kiran ubangiji yana roƙonsa yana mai mai da al'amarin sa gare shi wa idza ghashiyahum eh, mawjun kadhulali idan igiyar ruwa ta lullube su kamar manya-manyan duwatsu da Allah sai su shiga kiran Allah mukhlisi na lahuddin suna masu tsantsanta addinin gare shi to wannan yana nuna cewa ita kanta fitrar yayin da za ta yi ƙasa ko ta fara yacci wani abu idan ya zo na damuwa na tashin hankali to sai ya farfado da ita sai ka ga mutum ya koma ga Allah wannan yana nuna akwai akwai akwai Allah subhanahu wataala yana nuna samuwarsa kuma jin akwai ubangiji subhanahu wataala wanda shine ya halicce dukkan wani wani samamme wani farare ba fitira ce kadai ba a gariza ce akliya hankali dole ya da wannan dole ya da wannan don ba haka ba dan adam zai zai ta fagamniya yana neman asalinsa yana neman asalin abubuwa dole sai ya yarda da wannan shi yasa Allah ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun am khuliqu min ghairi shay'in shin an halicce su ne ba tare da mahalicci ba am humul khaliqun ko su suka halicci kansu am khalaqu as-samawati wal ard ko kuma su suka halicci sammai da ƙasa wannan ansa ba za ta samu ba sai tare da yadda cewa Allah ne ya halicce su domin badahatan sun san cewa ba su suka lam yukhlaqu min ghairi shay ba haka kawai suka zo ba mahalicci ba dole akwai wanda ya same da samar da su domin ba a ga sana'a bila sana'a ba sai a samu wani abu an sana'anta shi ba amma ba wanda ya yi shi babu wannan dole akwai wanda ya yi su sannan sun san cewa walahum khalaqu anfusahum ba su suka yi kansu ba sun san cewa lalle ba su suka yi kansu ba babu kuma cikinsu wanda ya taɓa bugar ƙirji ya ce shi ya yi sammai da ƙasa to wane ne mahaliccin kenan to kaga dole hankali ba baya da wata ansa sai cewa Allah subhanahu wataala shine mahalicci duk fagamniyar da wanda zai kora Allah zai yi dole zai yarda cewa akwai wani abu ko da zai ce wata ɗabi'a ce wata nature ce wata abin nan nature da yake magana ba nature da yake gani ba ya sani duk wani abin da yake nature ne a gabansa yana taɓa shi yana ganin sa ya san cewa shi ma wannan abin yana da yana da abin da ya samar da shi yana da sababiyya zai kai zuwa ga tunanin cewa akwai wani abu wanda bai gansa ba gaibi ne to ko bai kira shi Allah ba mu gaya masa cewa mu a gurin mu shi muke kira Allah domin dole dai na cijar za ta kai cewa ya kai ga cewa akwai wani abu in ka ce wannan yana da abin da ya samar da shi wa samar da shi sauraka za a kai ga wata nature da shi ba ganin ta yake ba tunda duk wacce yake gani yake mu'amala da ita duk wani material da yake mu'amala da shi ya san cewa akwai farinsa akwai mafarinsa sauraka ta ƙarshen da za ta ce ita ci samar da sauran ya kira ta duk da abin da zai kira ta shi muke cewa Allah shi da falasifa suke cewa al'illatul fa'ila ce al'illatul fa'ila sauraka ɗan adam ko bai samu wani wahayi ba fiɗirarsa sai ta nuna masa cewa akwai wani abu wani abu wanda shi ya fi kowa shi ne supernatural ya fi kome to idan ya rasa wahayi da zai dora shi akan hanya to sai shiga fagamniya yau ya kama wanda ya ce shi ne ko shi ne Allah shi yasa ɗan adam idan ya rayu lokacin da babu annabci babu manzanci ya rayu a cikin duhun jahiliya shi ne zai shiga kama kaman wasu abubuwa da bai san fassararsu ba ya ce ya ba su sifa ta Allah ya ce rana ko ya ce wata ko ya ce ruwa ko ya ce hadari ko ya ce iska ko ya ce wuta ko ya dubi wani abin da ya fi ba shi tsoro ya allantar da shi amma dole fiɗirarsa tana nuna masa cewa akwai wani abu da shi ne ƙarshe wanda yake sama da kowa